wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma ga watan zulqa'ada hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1438 wanda ya yi daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu shurbil a'ala qabla al-asfal نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب شرب الأعلى قبل الأسفل na شن نسمة كاف نكسة kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce cewa idan aka samu wani manomi yana da gonansa a sama sannan kuma wani yana da gona a gangare idan aka zo maganan shayarwa misali wato sai ya fara shan ruwan ya ƙoshi sa'annan ya saki ruwan ga gawa ga na ƙasa ko sai na sama ya sha ruwa ya ƙoshi sannan ya saki ruwan ga na ƙasa na'am حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال أنكر أولك أروة عن زبير يشي خاصم الزبير رجل من الأنصار زبير بن الأوام رضي الله عنه يا يهسوما tare da wani mutum daga cikin ansar فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zubair ya zubair usfi sun ma'afir ya ce ya kai zubairu iski wato ka sha wannan ruwa sa'an nan arsil ka saki ruwan bi ma'ana shi mutumin ya kai ƙarar zubairu cewa zubairu yana yana shan wannan ruwa sai ya ƙoshi sosai bi ma'ana sai gonan shi ya ƙoshi sosai sa'an nan ya saki ruwan gawa ga shi ansari din to sai manzo Allah ya ce to ya kai zubairu ka dan sha daidai gwargwado in ka sha daidai gwargwado sa'annan suka saki ruwan ga shi wannan ansari din ya samu fa qala al ansari sai ansari ya ce innahu ibnu ammatik to abin da yasa kai wannan hukunci saboda ya zamanto dan gwaggwaka ne saboda ka san cewa kuna da alaka ne shi ya sanya ka goyi bayan shi shi wannan ansari ya faɗi wannan kirkiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala alaihi salam sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce masa isqi ya zubair to ya zubair ka shayar da gonanka thumma yablughu al-ma'u al-jadra sannan ruwan nan ya kai bango thumma ka shayar da ruwan har sai ruwan ya kai bango sa'annan sai ka saki ruwan hmm. kun gane hmm. to anan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji haushin abin da ya faɗa hmm. annabi ya ga ya yi masa gayan adalci ya ce wa zubairu ya sha ɗan daidai gwargwado. sa'annan ya saka mai ruwan amma har ya bude baki ya ce ya rasulullah yi wannan ne dan kasancewan shi dan gwaggonka to shine sai annabi ce to tunda haka ne ya kai zubair ka sha ruwan wato gwargwadon yanda shari'a ta ce ka sha an gane ne ya sha ruwan har sai ya kai bango sai ruwan ya yi sama ya kai bango nan gona ya koshi gonan dabino ya koshi sai ya saki ruwan a lokacin sai wancan ya samu فقال الزبير سيد زبير يشي فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك wato ina tsammani cewa wannan aya ta sauka ne kan wannan al'amari hmm, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum yace a a na rantse da ubangijinka wato ba za su yi imani ba har sai sun yi hukunci gare ka fima shajara ga abin da ya faru tsakaninsu, hmm. sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su to kaga wannan mutumin kamar yadda muka yi magana wato an kira shi da suna answari wato su kuma answar manya-manyan sahabbai ne masu imani da suka ɗauko manzo sallallahu alaihi sallam daga ainihin makka suka kawo shi madina kuma sun yi alkawarin za su ba shi kariya da rayukansu za su ba shi kariya da dukiyoyinsu da komai nasu to yanzu kuna ganin mutumin da yake da wannan mukami na answari zai yi a ce ya buɗe baki ya faɗo irin wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya jingina mu annabi rashin adalci alhali ya san annabi shine shugaban masu adalci me za mu ce akan wannan to wasu suka wasu ce gaskiya wannan mutumin ana gani ba ansari bane munafiki ne wato ɗalibai ne na abdullahi bin ubay bin salul an gane ko in ba haka babu yadda za a yi a ce mutumin da ya yi imani da Allah ya gaya wa manzan Allah wannan magana din kun gane wannan ko to wasu kuka ce ah zai yiwu ai mutum ne shi a matsayin shi na mutum dan adam tara yake bai cika goma ba to amma kasance wanda tara yake bai cika goma ba har ya kai matakin da zai iya gaya ma annabi wannan sai aka ce ka bar fushi wani mutum idan hankalin shi ya gushe kuma yana iya yi in ya so daga baya ya koma yana nadama kun gane wannan ai to wannan ansari din wato tsananin fushi ya dauke shi har ya bude baki yayi wannan magana ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma ya koma yana nadama akan al'amarin an gane yayi hmm. to kaga in ka duba akwai wata aya inda Allah yake cewa walau na sha'u la hum fala arabtahum simahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl to masu ganin cewa wannan mutumin yana da nifaq ne suka ce Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam walau na sha'u la hum da mun so da mun nuna maka munafikai duka san su za mu nuna maka sunayen munafukai daga farko har ƙarshe fala arabtahum simahum wato har zamanto ka san su da alamomin su ka iya gane su to amma ba mu yi haka ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana zama ya zauna tare da munafukai bai gama sanin su ba ya san wasu bai san wasu ba an gane ko ya san wasu daga cikin munafukai amma bai san wasu daga cikin su ba to me za mu ce kan masu cewa fiqhul waƙi dole ne ga malami dole ne ga malami sai ya zama to ya san fiqhul waƙi to yanzu ga shugaban halitta gaba ɗaya bai san yawan munafukan da ke garinsa ba to yaya hukuncin fiqhul waƙi kenan a nan wajen za mu tumci annabi da karancin sanin fiqhul waƙi da a ce fiqhul waƙi addini ne wa ya fi cancanta ya fi kowa sani shi manzo sallallahu alaihi wasallam akwai masu kan manyan malamai cewa manyan malamai ba su san ainihin abubuwan da ba sa karatun jaridu ba sa karatun mujalla ba sa sanin abubuwan da ke faruwa a duniya ba sa sanin abubuwan da ke faruwa a garin su to ga manzon Allah munafiqai suna Madina ha la in lam yantahi al munafiqun ha wal ladzina fi qulubihim marad ha wal murjifuna fil madina la nugriyannaka bihim an gane yayi kaga munafiqai suna ta cutar da annabi Allah yana ta musu ainihin inzari amma manzo Allah bai san su ba an gane Wa walau na sha'u la arainaka da mun so da mun nuna maka su fala arabta hum bisimahum ka san su da alamomin su amma baka san su ba Ka ga wani yaro na manzo Allah bai san gabi ba ko manzo Allah akwai abinda yake faruwa na ainihin current affairs a garin shi bai san da shi ba Allah ya ce amma wala ta'rifannahu fi lahanil qawl za ka gane su wajen kwabi na magana alaman gane su kwabi sun faɗi wani ayi to sai aka ba annabi wani ƙa'ida idan ya ga mutane kwaɓinsu ya yi yawa to munafukai ne to wannan bawon Allah da ya wannan magana yanzu cewa an kana ibn ammatik me yayi anan ba kwaɓi ba ne to ya za a yi a kira wannan mutumin ansari ba munafiki ba ne wannan eh wala ta'rifannahu fi lahnil qawl to kaga wannan in an ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wato kwabin zai zama to dabi'an su za su ringa yawan sakin maganganu irin yadda Abdullahi bin Ubay bin Salul yake yawan sakin maganganu abin ya yawaita har ya zama to dabi'an shi to in an ga mutane suna yawan sakin maganganu har ya zama to dabi'an su to suna da nifaq tare da su to mutumin da abin ya faru so ɗaya fa daga baya ya yi nadama ya tuba innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun ko kaga mai tsoron Allah ne sai wani mai kewayowa na shedan ya shafe shi shedan ya sa mai wani irin abu sai ya da Allah sai gashi ya zo ya yi basira ya tuba shin ana sanya irin waɗannan daga cikin wala ta'rifan lahum filani qaul ba a sanya su a ciki an gane to har ila yau dai wannan dai ansari ne a to in kai wannan magana me zaka ce kan annabi Musa alaihi salam da ya jefar da asaura hmm littafin Allah ya jefar me yasa ya jefar da littafin Allah saboda tsananin fushi to in har mutum zai iya jefar da littafin Allah saboda tsananin fushi har bai masa lokacin da ya jefar ba yaya annabin Allah ne wannan balle ko mutum an gane ko to kaga da wannan kenan shine abin da ake magana anan babu shurbil a'la ila al-ka'bayn na'am to na'am babu shurbil a'la ila al-ka'bayn babun shan na sama dan shi wancan an ce shurbul a'la qabla al-asfal kenan ko hmm. mun ga sai da Zubairu ya sha ruwan ya shayar da gonansa sannan me ya sakawa ansari tunan babu shurbil a'la ila al-ka'bayn babun shan na sama zuwa idan sawu na sama in zai shayar da iccen dabinansa wato ruwan yayi sama zuwa idan sawu in ya kai idan sawu to sai ya saki ainihin ruwan wani ya samu kullura hmm. eh حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال نعم حدثني ابن شهاب عن أروى بن الزبير أنه حدثه للي أروى بن الزبير يا باش الأبارن أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير شوى للي وانا متن لك أنصاري يا يهسوما دا الزبير أشياء صحابين سنة سامن إيه sahabbai wanda suka fi kowa daraja bayan annabawa ba wanda ya fi su za su iya samun sabani to gashi nan anna rajulan min al-ansar khasama zubair lalle wani mutum daga cikin ansar yayi husuma da wa zubair bin al-awwam dan aljanna ha eh? fi me fi shirajin min al-harra a cikin game da wani magudanar ruwa wani channel magudanar ruwa na ainihin harra harra asalin shi tsauni ne amma wannan harra sunan wani waje ne a madina to mutumin ya yi husuma da zubairu game da magudanar ruwa na harra yasqi biha nakhla wato yana shayar da iccen dabino kun gane da zubairun da shi mutumin duka gaba ɗaya suna shayar da gonan dabino ne da wannan ruwa din magudanar ruwan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ce. isqi ya Zubairu. ka shayar da ruwa ka shayar ya Zubairu wato mana ka shayar da gonanka an gane da mutumin ya kawo ƙara ya lalla, ka gaya wa zubairu cewa ya fara bari tukuna ruwan ya wuce zuwa gona na sai na ƙoshi sai ya rufe kun gane shi zubairu ya saci ruwan ya wuce kada ya tare ya bari sai na ƙoshi, wato gona na ya ƙoshi da ruwa sa'annan sai ya toshe shi ya samu Ku fahimci wannan shi hmm. wannan shine ra'ayin shi ansari to sai manzo Allah ya ce a'a ba haka za a yi ba tunda dai ka kawo ƙara bari a yi ma adalci asali Zubairu bin Awwam shi yake da haƙƙi ya shayar da gona sai gona ta koshi kuma ya alaman koshin gonan ya kai zuwa ina idan sawu idan ruwan ya kai idan sawu to sai ya saki ruwan daga baya to amma tunda ka yi magana to bari zan ce Zubairu ya dan rage sai annabi ya ce iskiya Zubairu Kaɗan shahar shayar da ka ya zubair ba sai ya kai wannan wajen ba fa amarahu bil ma'ruf sai annabi ya umurce shi da kyakkyawan aiki cewa ya dan tausaya kada ya ce sai ya ya samu haƙƙin shi duka kamar an yi sulhu kenan dama shi sulhun ana yi wato ba sai ka samu haƙƙin ka duka ba in kana da haƙƙi ɗari sai aka baka saba'in sai kai haƙuri shine sulhu an gane annabi ya ce ya ishi mutum zunubi ya ce sai ya karɓi haƙƙin shi duka ce wallahi ko kwabo ya rage billahi lalzi ba zan yadda ba to wannan ya ishi mutum sharri idan ka samu mafi yawan haƙƙinka sai ka bawa Allah sauran ku fahimci wannan ko sai annabi ya umarce shi bil ma'ruf na'am thumma arsil ila jarik sannan sai annabi ya ce masa sa'annan ka saki ruwan zuwa ga makwabcinka fa qala al ansari sai ansari ya ce an kana ibn ammatik oho dan ya zamanto dan gogonka ko فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم shi yasa kai haka sai fuskan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya canza an gane ko to me zamu ce gala ta gaba ba annabi ya hana mai fushi ba wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasula kaman wasiya annabi ya ce la ta gaba kar kai fushi faraddada miraran yayi ta maimaitawa da yawa annabi na cewa la ta gaba to ga manzo shugaban halitta wanda ya ce kar a yi fushi anan ya yi fushi ko bai ba fuskan shi ya canza sallallahu alaihi wasallam to yanzu me za mu ce kalla ta gaza ku eh an samu karo me ma'anar la ta gaza ku shin zai yi a ce kada mutum ya yi fushi sai dai a ce me. kada ya zartar da abin da fushin ke hukuntawa amma maganar fushi dole an bata ma rai sai ka ya baci to amma abin da zai biyo baya idan kai fushin shi aka ce kaka zarsar. Allah yana yabon Allah bai yabo wanda ba sa fushi ba Allah ya yabi wal kazimin al gaiza wal azina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ya yabi masu hade fushi ne masu afuwa ga mutane hade fushi Allah yake yabo amma fushin fa dole sai kai idan kai kada ka zarta sai ka haɗiye shi domin kace zaka zartar zaka koma ka yi nadama kun gane wannan ko hmm. shi yasa sai ce wal kazimin al gais to anan wajen sai ga fuskan annabi ya canza sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah baya fushi sai idan an taba addinin Allah amma shi idan an taba shi abu ya shafi kai da shi ne kawai to yakan yakan yi hakuri to wannan mutumin ya jingina rashin adalci ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan magana na rashin adalci ya shafi shafiya na annabi ne kuma ya shafi addinin ya shafi addini dan da zaran an ce manzo Allah ba shi da adalci to addini ya rushe kenan fa wa iyaz billah to shi yasa annabi fuskan shi ya canza na'am na'am thumma qal ifi thumma hadis yarji alma ila aljadri to tunda dai haka faɗi wannan magana ba ni ga ga wannan magana ba hmm. to yanzu za a za a ba Zubairu haƙƙin shi cikakke sai kai abin da zaka yi sai annabi ce ka shayar da gonarka ya kai zubairu. zubair thumma habis sannan ka tsare bayan ka shayar din ka tsare ruwan yad'u ma ila jadar har ruwan ya kai zuwa bango ka tsare ruwan sai ruwan ya kai bango sannan ka saki wannan shine asalin ka. da na ce ka rage ni. ina ba san gani wastau'i lahu haqqahu wastau'a lahu haqqahu sai annabi ya cika wa zubairu mai haƙƙinsa dama wannan shine asalin haƙƙin zubairu saboda maslaha ne ya ce mai dan rage فقال الزبير والله ان هذه الايه أنزلت في ذلك يسي نارا da الله wato wannan aya an saukar da ita ne game da wannan matsala din hmm. fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum na rantse da ubangijinka ba su da imani har sai sun kai hukunci zuwa gare ka fima shajara bainahum kaga ai amfani da ma siga ne na umumi duk abin da ya faru tsakanin su akan aqidan su su kai ƙara zuwa ga manzan Allah ya raba musu gardama akan ibadansu suna rikici kan ibada su kai ƙara zuwa ga annabi ya raba musu gardama kan mu'amala su kai ƙara shi za ka yi amma ko ma menene kaga dai wannan ai rikici ne kan harkar duniya ko ba rikici ne kan ibada ba to in har manzan Allah ya yanke hukunci hatta al'amarinka na duniya wato ba ka da imani sai ka miƙa wuya zuwa gare shi to idan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da imani in kuna jayayya kan harkan duniya sai manzo Allah ya yanke hukunci to me za mu ce kan al'amarin addini al'amarin addini ana jayayya wa ya kamata a saurara ma wane ne yake da hukunci na ƙarshe wanda in yanke ba a sauraron kowa kuma eh wane ne imam malik imam shafi abu hanifa ahmad bin hanbal to wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna hatta muka da annaba aka ce ashe duk da ake gaba da karshen hukunci kowa yayi magana gaba za zaki to tunda dai kai ya dan zafi bari a kai hukunci na karshe zuwa ga shugaban halitta to duk abin da ya yanke hukunci a kai magana ya kare sun la dufi fi him harajan min magabai sannan kuma ya zamanto ba sa jin wani kunci a cikin ransu game da abin da manzon Allah ya hukunta sannan wayu sallimu taslima sannan su mika wuya gayan mika wuya kun ji abin da aka faɗa to amma yanzu wannan wannan hukunci yanzu mu da muke awan sunna yanzu mu ne ko muke kore shi ma yanzu mu ne muke so yanzu mu rage ma annabi daraja mu ɗauki wani haƙƙi na manzon Allah mu ba wasu malamai kana kokari ka nuna wa mutum darajar manzo shi kuma yana kokarin ya daga wani mutum ya bashi matsayi na manzon Allah ko fiye da manzon Allah ma kun gane ai to wannan ba karamin musiba bane cikin al'umma a ce al'umma su yi shiru ana daga fulanu wa fulanu wa fulanu fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda an ce idan muna jayayya ƙarshen jayayya magana manzo ne fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo to amma yanzu ana so a raba mu da manzan a hada mu da wanda maganar shi ba hujja bane dan duk duniya gaba ɗaya babu wanda maganar shi yake hujja sai manzon Allah kowaye ka buji kirji ka ce wallahi duk duniya babu wanda ya isa maganar shi a ce wai ya zama yankan wuka a gare ka sai manzon Allah in kuma akwai ku kawo wani mutum ne maganar shi yankan wuka ne wani mutum ne dole ne ka bi shi babu shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya wajabta maka bi shi idan ku kace bin manzon Allah ba dole bane ka kafirta amma ka ce bin malam wani ko imam wani ba dole bane kana nan cikin musulunci in an maka a ce ka rena malamai rena malamai kafirci ne amma rena manzo Allah ba kafirci ne kuma je na yi to kun gare abin da ya faru fa kala mai ehm, qala li ibn shihab fa ibn shihab az-zuhri ya ce mu فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم sai shi wannan ansari din da mutane suka kaddara magana annabi da annabi ya cewa iski sun mahabis mm, sai suka kaddara wato ka shayar da gonar ka sannan ka tsare hatta yarja ila aljadiri har sai ya kai zuwa ga bango na'am sai da wannan amfani din da ya fushin da sauran mutane sai suka kaddara abin da annabi ya faɗa wa kana zalika ila alka'bayn wato wannan ya kasance zuwa idan sawu cewa hatta yarja ila aljadar din nan wato har sai ya kai idan sawu har sai ya koma zuwa ga bango to yana komawa bango ne in ya kai idan sawu to shi yasa bukhari ya bude wannan babi shurbil a'la ila al-ka'bayn na sama ya sha zuwa idan sawu an gane to a nan wajen zahirin wannan hadisi wato sarkin musulmi shugaba ya samu ya yi afuwa ga ainihin mabiyinsa idan ya masa ta'addanci wajen magana kaga dai wannan bawan Allah ya ma annabi kamar za a ce rashin kunya ko to a ka'ida duk wanda ya ma annabi irin wannan magana a ka'ida musulunci ya kamata a kai shi lahira ne to amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya yafe ma wannan mutumin ya dai nuna mai fushi amma bai dauki mataki a kan shi ba to a cikin wannan idan ka san mutum mai daraja ne shi babban mutum ne kana jin kunyansa sai ya aikata wani magana magana wanda yake na rashin dacewa to ka samu ka yi fada ka nuna fushinka amma wato ka yafe mishi wani mutum ne kuna tare da shi yana da daraja sai ya maka kuskure so daya to ka kau kai akan wannan kuskuren saboda darajar wannan bawan Allah an gane wannan ko sannan kuma shugaba ya samu ya warware hukuncin na da a ina ka samu wannan ya samu ya warware hukuncin da na da ya ƙara wani hukuncin mai zafi akan na da eh? kaga da can ya nemi zubairu ya dan rage wani abu da shi ansari yi magana sai ce to zubairu ma yanzu za a cika ma haƙƙinka sai ya warware wannan hukunci an gane ko aha na'am babu fadli taqil ilma'i babun wato falala na ainihin wato shayar da ruwa to kafin nan malamai sun yi magana kan cewa shugaba ya samu ko da ya ga wani gaza wanda hukuncin shi ya kai ga kisa misali wato ya samu ya yafe wa mutumin saboda maslaha saboda gudun kada a taɓa shi ya janyo matsala misali ibn hajar na cewa wa inna ma lam yu'aqib an-nabi sahibal qissa lima kana alayhi min an nas manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi azaba ga ma'abocin wannan kissa ba saboda abin da ya kasance a gare shi na ainihin lallaba mutane annabi yana kokari ne ya lallaba mutane a lokacin nan idan ya taba shi kila wasu su yarda to saboda wannan maslaha sai annabi ya kauda kai gare shi kamar yadda manzo Allah yake faɗa ga da yawa daga cikin munafukai, in wani munafiki yayi ma annabi wauta wautan da ya kamata a ce an ɗauki mataki mai tsauri akan shi sai annabi idan sahabbai ta ce ya rasulullah ka ba mu dama mu kulle mai kai sai ce la la ya tahaddasu nas anna muhammadan ya yaqtulu ashaba kada mutane su yi labari cewa muhammad yana kashe sahabbansa gashi ya cancanci a mai hukunci amma sai a kyale shi saboda maslaha ashe akwai matakin da zai kai mutum ya cancanci a hukunta shi kama saboda wata matsala sai a kau da kai saboda idan an ce wato za a ɗauki matakin to za a iya samun rabuwan kai cikin al'umma mai tsanani an gane ko to sai mutum ya kau da kai kan wannan al'amari don maslaha na al'umma imamul al na cewa falau sadara mislu haza min ahadin fi haqqin nabi da misalin wannan ya faru ga wani game da haƙƙin annabi aw fi haƙƙi shari'atihi ko haƙƙin shari'ansa la qutila qitlatan zindiq da an kashe shi irin kisa na zindiki irin wannan abin da wannan mutumin ya faɗa ya kamata ne a ce mutum an mai kisa irin kisa na zindiki amma sai manzon Allah ya kauda kai gare shi sallallahu alaihi wasallam wa nuqil wa naqala an-nawawi nahawahu anil ulama wallahu a'lam na'am babu fadli saqil ma' babun falala na shayar da ruwa حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي نعم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك أبي هريرة الله يقرأ مشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذنب إيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء بين رجل يمشي ana nan wani mutum yana cikin tafiya fashtadda alaihi al-atash sai kishirwa ya tsananta a gare shi fa nazala bi'ran sai wannan mutumin ya sauka a wani rijiya fa shariba minha thumma kharaja kenan rijiyan ba guga bai samu bai samu ikon shan ruwan rijiyan ba sai da ya shiga cikin rijiyan da ya shiga cikin rijiyan sai ya sha daga ciki sa'annan ya fito fa idza huwa bi kalbin to kawai yana fitowa sai ga kare yana lallage da harshe ya kulu thara min al'atashi yana cin tabo yana cin irin wannan tabo mai dan wanda yake jikakke din nan yana cin tabo saboda kishirwa yana ganin in ya ci wannan tabo zai dan samu damshi ko hmm. eh fa qul laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi sai kai wannan kare ya kai gaya wajen kishirwa misalin yanda kishirwa ya kai gaya wajena fa mala akhufahu sai ya cika me sai ya cika hufinsa babu guga takalminsa da yasa sai ya cika shi da ruwa mamsakahu bisihi sannan sai ya rike wannan takalmi da bakinsa thumma raqiya sannan sai ya hau ya hayo wato mana ya hayo rijiyan ya fito fa saqal kalba sai ya shayar da wannan karan fa shakara Allah la sai Allah ta'ala ya gode masa fa ghafara la sai Allah ya gafarta masa Allah ya gode ma wannan bawan Allah kan wannan taimako da ya yi, sai Allah ya gafarta masa wato tambaya nan wajen ko daga babu ana sabu na'am na'am qalu ya rasulullah kace ya rasulullah wa inna lana fil baha'im ajra dama muna da lada in muka shayar da dabbobi ko muka taimaka ma dabba akwai lada ya rasulullah qala fi kulli kabidin ratbatin ajru yace a cikin duk wani hanta danye akwai lada a cikin duk wani hanta danye duk hanta danye da ka taimaka mai akwai lada nan hanta danye abin da ake nufi kinaya ne na duk wani abu mai rai duk wani abu mai rai in ka taimaka masa to akwai lada an gane in ka ga wani mutum mai rai ko da kafiri ne ka gan cikin wani hali ka taimake shi to Allah ta'ala zai baka lada akan wannan abu to tambaya nan wajen a kare manzo sallallahu alaihi wa sallam baya faɗin magana na alkhairi kan kare manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin magana cewa da ba dan kada a ce ya halakar da al'umma wata al'umma ba da ya kau da kare daga doron ƙasa da ya kau da karnuka shi ɗaya saboda karnuka wato sharrin karnuka ya fi alkhairin yawa shi yasa aka ce duk gidan da aka aje kare mala'ikan rahama baya shiga wannan gida din kun gane wannan ko to wasu malamai suna ganin cewa wannan wannan hadisi yayi daidai da shari'ar mu ko kuma ya saba mu shari'ar mu kuna gani a cikin shari'ar mu mutum zai ga kare ya kusan mutuwa ya bashi ruwa dan ya rayu to shine wani malami ke cewa wannan hadisi bai dace da shari'ar mu ba wato wannan ya kasance cikin bani Isra'il ba cikin mu bane yace wa amma islam faƙar amara bi qatl al kilab yace amma musulunci yayi umarni a kashe karnuka to tunda musulunci yayi umarni a kashe karnuka kuma ga kare zai mutu ba sai ka bashi ya karasa ba ha shi nan kishirwa zai kashe shi kawai shi ya mutu da da ma haka ake so in ji shi wannan bawan Allah an gane wannan to sai aka ce mai amma manzon Allah fa ya ce fi kulli kabidin radaba ajrun a cikin duk wani hanta danye akwai lada ai shi makaran yana da hanta ne danye an gane to sai suka ce masu wannan ra'ayi suka ce a'a ai wannan hanta mai zuba ɗanye ya keɓanta ne da dabbobin da ba sa cutar da mutane ya keɓanta ne da dabbobin da ba sa mai cutar da mutane banda irin su kare irin su kare wato in ka taimake su baka da lada bil hasali ma kila yi zunubi in ji wasu malaman an gane ko domin masu wannan ra'ayi suka ce dukkan dabban da aka yi umarni a kashe shi kamar alade baya halatta a taimake shi in yana cikin tsanani an gane yayi kamar alade kaga haramun ne cin shi to in an ga zai mutu kawai a bashi ya karasa kada a taimake shi a shayar da shi ko a ciyar da shi ya ƙara murmurewa an gane yayi imam nawawi yana cewa shi kuma inna umumahu makhsusun bil haiwan al mutaram wato umumin wannan hadisi an keɓance shi da dabbobi masu daraja ne kawai dabbobin da in ka shayar da su zaka samu lada to su ne dabbobi masu daraja wa huwa ma lam yu'mar bi qatlihi shine dabban da ba a yi umarni a kashe shi ba yanzu kamar mutum ya ga bera zai mutu yaya eh kaga bera a ɗakin ka yana shuru shure yana cikin shirwa sai ka ba shi ruwa ya rayu eh. ko mutum ya ga tsaka ya ga tsaka tana shuru shure za ta mutu ko kaga maciji zai mutu a cikin ɗakin ka sai ka zo ka ba shi ruwa to shine abin da imamu nawawi ke magana wannan hadisin wato bai yi daidai da shari'a ba wato ma'ana manzo Allah yana ba mu labarin shari'a ne na bani Isra'il amma mu a shari'an mu baya halarta duk dabban da aka san cewa yana cutarwa to baya halarta in zai mutu kawai a kyale shi ya karasa in ka taimake shi baka da lada kai kana ma iya yin zunubi kuma ji wani ayi to saboda haka kaga irin su tsaka irin su bera irin su jaba irin su me eh irin su kunama irin su zaki ba to an ce zaki ki sabago ko da ka ba zaki abinci ya ci ya goshi to kanka zai koma to anan wajen ka ganshi yana jin kishirwa yana shure shure yaya taimakon shi zaka ko karasa shi irin su kyankyazo wanda dama mutum yana sayan shelters musamman da ya gama da shi irin su sauro eh? yawa gizo-gizo da sauransu to ya wannan fikiyun na su imamun nawawi yanzu yana halatta a taimaki kare in an ga yana jin kishirwa ko za mu ce ya halatta a taimaki kare amma karen da shari'a ta ce a rike kamar karen farauta muka ga yana shure-shure zai mutu a taimake shi karen farauta karen da ke gadin gona ko to irin wannan tun da shari'a ta yarda a rike ziyara a taimake su amma karen da irin karen da ake ajewa a gida to irin wannan an mutu ya gaza ya mutu kawai ya kawo da kai wani mutum ya kawo karnuka sun dame kuwa unguwa sai ga karnukan sun shiga cikin wani hali kawai sai ka kawo da kai saboda dama shari'a ba ta yadda a rike irin wannan karnuka ba kuma yadda to wannan shine ra'ayin imamun Nawawi Allah ya kara masa rahama to aka ce isa-zanen wani malami Ibn Tin ce la yamtaniu ijra'uhu ala umumi yace bai hannu ba a gudanar da hadisi akan umumin sa yace hadisin nan yana aiki kamar yadda manzo Allah ya faɗa din nan kowace irin dabba kaga tana jin kishirwa ta buƙaci taimakonka ka taimaka mata zaka samu lada an gane wasu malamai suka ce dabban da yake mai daraja wanda baya cutarwa akwai lada wanda yake cutarwa babu lada an gane wannan ayi shi mai wannan ra'ayin mai cewa a ɗauke shi ala umu ya ce akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha kataba al-insan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu zibha ko lalle Allah ya rubuta kyautatawa ga dukkan komai in za ku yi kisa ku kyautata wannan kisa din in za ku yi yanka ku kyautata yankan to in har ma kuna so kashe wannan dabbalin ne to a cire kama dabban ka ba kashe shi daga cikin cire kama a bashi ruwa ya sha bayan ya koshi da ruwa zai ka kashe shi <laughs> kun gane to ya wannan fikiyu nashi a bashi ruwan shi dabban nan da ke cikin wannan hali ko da mai cutarwa ne a bashi ruwan ya so daga baya kashe shi kenan in naga bera na jin kishi ruwa in ba bera ruwan daga baya kashe shi eh, in naga maciji na son ruwa in ba maciji ruwa daga baya kashe shi yaya kaga akwai matsala in kai wasa sai a samu akasi yana yana murmurewa kuma kawai ya dumfare kai sare ka ha to wasu dai malaman ka ce kawai ala ayi halin dai manzon Allah ya bada labarin wannan kuma ya yaba abun me yasa manzon Allah ya bada labarin abun ya bayar ne dan ayi koyi da abun manzon Allah baya gwaranci baya maganan da bai da amfani tunda har ya faɗi wannan magana to akwai dalilin yin magana kenan da a ce a cikin taimakon karen ba wani fa'ida me amfanin ya kawo wannan hadisin eh me yi amfanin kaga babu to shine malamin suka ce to wannan gaskiya ko da shar'u man na ne to mun ji an gane ko to amma kuma ai ya zama to shari'a mutum da manzon Allah ya kawo shi a matsayin yabo ne an gane ko an ce bal idza saqahu imamu shar'ina masaqal madhi idan shugaban shari'ar mu ya koro shi a matsayin yabo in ulima wa lam yuqayyidhu wato idan har bai kayyade shi bi kaidin ba so hal istidlal bi ya inganta a kafa hujja da shi to manzo Allah ya kawo maganar wannan kare bai ma abin iyaka ba an gane ai kare ba wai cutarwar shi na gaba ɗaya bane kare da bera ba ɗaya bane ko kare zai iya yin wani amfani a gona zai iya yin amfani a wajen farauta da sauransu amma bera ba biya amfani ne bera ba shi da wani amfani maciji ba me zai maka to irin wayannan wanda ka san ba su da amfani kwata-kwata to kada ma ka bata lokacin ka ka ba su ruwa ko abinci an gane ko to in har ya halatta a taimaki dabba kaman kare to dan adam ba min babu aula to ya halatta mutum ya yi tafiya shi kadai mutum ya kutsa cikin daji shi kadai ya halatta kaza zahirin wannan hadisin mutum matafi ne shi kadai yake tafiya kaza zahiri wanda zai ce ya halatta ko kama annabi ya ce mana arrakibu shaytanu wa rakibani shaytanani wa salasa rakabun wato ah, wato matafi guda daya shaytan ne shi su biyu shaydanu ne su biyu na uku su ne ayari in mutum zai yi tafiya kare ya kutsa daji shi ɗaya ko su biyu su zama su uku ko fiye da uku saboda wani abu na iya faruwa in wani abu ya faruwa yau zai kawo labari babu shi yasa shari'a ba ta yarda mutum ya tafiya shi kadai ba haka nan kawai ya kutsa cikin abubuwa an gane ko to a cikin wannan hadisin wato an nuna muhimmancin kyautatawa zuwa ga mutane an gane to wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin sadakan nafila ta dawo ga mushrikai wato arne ka bashi sadaka wanda ba nan zakka ba kafiri ka bashi sadaka amma zakka da ba musulmi ake ba sai kuma kafiri wanda ake lalashe shi ana ganin zai iya musulunta to ya halatta a bada sadaka ga mushrikai in ka ce na'am me waje dilala a cikin hadisin nan ina za mu ciro wannan shayar da kare kuma kare dabba ne wanda yake abun kyama kamar mushrikin yake ko tunda in kare in ya sa harshe in yayi lallage a cikin kwano wannan kwanon sai an wanke su bakwai najasuwan kare ya fi najasuwan alade an gane ko to haka amma kuma an yarda a shayar da shi a ce zaka iya bada sadaka ga mushriki wato shine aka ce to amma in ga musulmi ba aka ce mahallin shi in babu musulmi a kusa in akwai musulmi musulmi ya fi cancanta a ba an gane ko sannan kuma idan ga dabba tana jin kishirwa mai tsanani ga dan adam na jin kishirwa mai tsanani kowanne ya matsu wanne ya kamata a gabatar dan adam za eh, idza tazahamatul masalih qaddima a'laha ko wannan kenan na'am نعم تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم إيه. محمد بن زياد نعم حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة an asma binti abi radiyallahu anhuma an karbo daga asma'a binti abi bakar Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla salatul kusuf lalle manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yayi sallan kusufi fa qala sai ke cewa danat minni an-nar wato wuta ya kusanto zuwa gare ni har na ce ai rabbi wa ana ma'ahu nace ya ubangiji ina tare da su fa kada a hada da ni a yi min azaba ni ma fa idza mar'atun to ina cikin wannan hali sai ga wata mata hasibtu annahu qala wato nayi tsammani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga wata mata takhdishuha hirratun mage na ya kushinta sai ga wata mata mage yana ya kushinta qala ma sha'nu hadhihi sai annabi ce me sha'anin wannan mata da mage ke ya kushinta qalu habathatha hatta matat ju'an sai suka ce ainihin sai mala'iku suka ce wato ta tsare ta ne ta tsare magen ta hana ta abinci kuma ta hana magen yawo ta nemi abinci har magen ta mutu da yunwa shi yasa yau din nan ake mata azaba ita magen ke yakushinta tana rama abin da aka yi mata kun gane ko ashe mutumin da ya bar mage ko da dabba ta mutu ta mutu da yunwa ko kishirwa yaya eh? ya yi zunubi ko bai yi ba to amma wannan muhallin shi idan kana kiwon dabban ne ko kuma dabban kawai ka gan a hanya idan na ga dabba a hanya tana jin gishirwa ina zauri na gyale ta kawai guna na kama kaina yaya amma wannan dabba ta ce na ɗaure ta eh, na hana ta cin abinci na hana ta yawo ta nema har ta mutu to nan shine laifin ko shine ake magana a nan wajen na'am نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن إيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء أجيبت امرأة في هرة أن أغبت دوة ما تسوى دماجي حبستها حتى ماتت جوعا تاقري ما جن هم جن تموت ليوما فدخلت فيها النار تتشغو تسوى دماجن تشغو تسوى دماجن قال فقال والله wallahu a'lam to kaga da wannan zai zama raddi ga yan murji'a yan murji'a masu cewa la tadurru ma al-iman ma'asiya saban Allah baya cutarwa tare da imani in dai mutum yana da imani a zuciyar shi to ya aikata duk abin da ya ga dama na saban Allah ba matsala a taqwa hahuna eh in dai akwai tsoron Allah a cikin zuciya idan mace ta ga dama ta fito tsirara da miniskirt ko ta fito da tufafi shara-shara ko ta fito babu hijabi shi kuma namijin ya so yayi zina yayi caca yayi duk abin da ya ga dama in dai akwai tsoron Allah nan shike dan aljanna ne shi saban Allah baya cutarwa to yanzu wannan hadisi mai nuna mana saban Allah yana cutarwa ko baya cutarwa yanzu wannan matar da ta ki shayar da mage ta yi wa mage mugunta har magen ta mutu shin saban Allah da ta yi ya cutar ko bai cutar ba kaga ya zama raddi ga murji'awa ita wannan mata musulma ce abin da ya sa ta a wuta azabtar da dabba shi ya sa ta a wuta an gane wannan to idan har azabtar da dabba na sa mutum a wuta yaya kuma azabtar da ɗan da ba naki ba akwai matar da idan an baka amanan yara wanda ba ita ta haifa ba idan ta yi girki sai ta tura yaranta cikin uwar ɗaka ta ba su abinci mai kyau su kuma wa'annan ta jika musu gari ba siga idan suka ce kuma za ta ba su ba za su koshi ba in suka yi magana ta yi musu dukan tsiya ina ba ta gane wannan saboda rashin tausayi yaran ba ita ta haife su ba to in har wanda ya azabtar da dabba ga irin azaban shi to wanda ya azabtar da mutum fa ashe shi ya fi cancanta ya fuskanci azaba an fahimta mm. to kaga wannan hadisi yana nuna mana tausaya wa dabba kada mu ringa azabtar da dabbobi misali abu ne wanda akwai lada to wannan kuma idan kaga wani mutum cikin tsanani sai ka fitar da shi ba yaya za ka samu lada kaman jiya mun je mun je kurkuku da ainihin dan uwa malam bashir mun je kurkuku mun je yin wa'azi to da muka je wa'azi mun ga yan uwa da yawa a wannan wajen akwai wasu ma mun san su yan unguwanmu ne nan ma gaba daya an kama su wani an yi kilo hukuncin shekara bakwai wani kuma Allah kaɗai san lokacin da zai fito wani an mishi kazafi an ce wato ya lalata karamar yarinya jaririya to irin ma suna da yawa wani ya ce ya rantsa da Allah shi abinda bai yi ba ka jingina zuwa gare shi to ga mutane dai kala kala kala kala dai muka gansu kala kala kowa da irin nashi matsaloli da sauransu to ga sunan wani ma yana neman ka taimaka mai dan Allah ka dan baki ko ka baka da kuɗi a aljihu dan Allah ka dan bani kuɗin sabulu wani dan Allah ka dan bani kuɗi dan in ci abinci kaza in kaza akwai abubuwan da suke bukata sosai da mun kai wannan ziyara mun ga shi shugaban prison din yace mana da yake yana da dan kishin addini shi yake ce mana wallahi babban matsala yanzu shine akwai akwai wanda shi da slippers ma yace yanzu a prison ana satan slippers kuma satan a masallaci yake sata saboda ba su da takalmi yace wallahi akwai wanda ya fi shekara biyu yanzu bai yi wanka da sabulu ba yace in yazo kusa da kai zaka ji yana wari sai ka kauce sai da kawai dan watsa ruwa amma ba maganar sabulu duk maganar shafa mai ma ai wannan gata ne ma misali sannan wani bai da kaya isassu kuma yan uwansa ba sa aiko mai da wannan kayan wani kayan shi biyu ne kawai in ya wanke wannan sai wannan ya wanke wannan sai wannan to shi da yake magana cewa da za a samu a yi magana ga mutane a waje kila wani yana da dukiya ma bai san ma mai zai ba za a wanda yake da kuɗi wallahi bai san mai zai da kuɗin ba dan na taɓa mamakin wannan wasu suka gaya min cewa wai daga Lagos ne wani ya zo yana da kuɗi sosai yana so ya yi wani aiki wasu ya rasa ma mai zai yi na ce abun mamaki eh Allah baya ba mai mai ga wuka a hannunka amma ba nama shi wannan gashi da kuɗi wala bai san aikin da zai na alkhairi ba yanzu kai yanzu a ce kana son kai aikin alkhairi yanzu ga kuɗin abubuwa nawa ka aikata to wallahi tallahi yana da kuɗin amma yana so ne ya gaya me zai da kuɗin to da za a samu irin wayannan mutane wanda suke da kuɗi suke neman shawara me za su yi kaga sai mu ce musu ga aiki ko ka je kurkuku ka fitar da wasu mutane wanda suka cancanci a fitar da su sannan kuma ciyar da mutanen kurkukun tufatar da su kaza kaza kaza aikin ladani kaga irin wayannan ayyuka yana da kyau ainihin a samu wato ahali sunna suna yin shi za ka lokaci ga yan bid'a ne ke yi sai ga daga nan sai ga yan bid'a sun janyo wannan mutumin zuwa ga bid'an su nan an ce yan shi'a a nan wajen kuɗi suke kashewa sosai a cikin kurkukun suna amfani da kuɗi suna yin da'awa amma mutanenmu an ce in ka gansu akwai kuku daga ramadan sai ramadan to kaga wannan kalubale ne a gare mu in har taimakon dabba akwai lada to taimakon dan adam min babu aula to musamman mutumin da ya shiga cikin wannan hali na niyasu yana cikin kurkuku shi ya fi cancanta mu yi tunanin yaya za mu yi a fitar da irin waɗannan mutane in suka shiga cikin irin wannan tsananin rayuwa Allah shi taimake mu eh qala fa qala wallahu a'lam sai ya faɗa wallahu a'lam la anti amtiha la anti at'amtiha fa qalu lahu fa qalu wallahi wallahu a'lam kuma ga bane uzdibat imra'atu fihi rabbin habasatha hatta matar ju'an hmm. fa dakhalat biha an-nar qala sai ga cewa faƙalu ya ce wallahu alam la anti at'amtiha ke baki ciyar da ita ba magen wala saqaitiha su mala'ikun ka ce mata baki ciyar da magen ba baki shayar da magen ba ina habasiha lokacin da kika tsara magen na wala anti arsaltaha fa akalat min khashash al-ard kuma ke baki sake ta ba ta ci daga cikin ƙwarin ƙasa har ta mutu to wannan shine dalilin da yasa aka yi miki azaba na'am eh i to mala'iku suka gaya masa eh na wajen me shayar da kare in dai karen na da amfani kamar karen farauta ko karen gona to babu laifi amma kare na cikin gida gaskiya tare shi kawai kamar ta da shi wa alaikum salam wajen ai har cikin gari saboda ai ana tafiya a cikin gari da gari ana shiga daji yayi tafiyan da za a je Kano ko za a je Katsina a je Sokoto a je kaza irin wannan tafiyoyin wani abu na iya faruwa in kai kaɗai ne babu labari amma Allah ya taimaka ko uku ne sai ga Allah cikin ikon sai ga mutane biyu sun tafi ɗaya tsira to ɗaya zai iya zuwa ya faɗi labarin abin da ya faru eh wannan yace assalamu alaikum ai to ai tafiyan jirgi akwai mutane da yawa ciki ba wai ana nufin wai a ce wai daga waje ɗaya kuka fito ba ya zama don tafiyan akwai mutane da yawa a cikin a ce ka shiga mota kai kaɗai kake tafiya za ka wani gari kaga kai kaɗai ne ba ba ina bai faru ba mai sanin labari amma mota akwai mutane da yawa ko ko ba waye daga unguwa ɗaya kuke ba an fahimta ai mm. na'am wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi amin malam mace da mijinta ya mutu kafin ya take ta shin za ta yi ta kaba kuma za ta ci gadon shi eh tambayar da ake wai mace wanda mijinta ya rasu kafin ya take ta amma an riga an yi auren za ta yi ta kaba za ta yi ta kaba mana ai da zarar an kula aure ta to matar shi yana rasuwa mijinta ya rasu dama ana ta kaba ne in miji ya rasu karatun da miji ya rasu za ta yi ta kaba yanda kowa ke ta kaba wata hudu da kwana goma gado maganan gado ai ta matar shi za ta ga za ta ci gado eh ya bar wani abu da ake samun kuli ba dai nashi bane ai duk abin da ya mallaka za ta gada kuma menene ko da rijiyar mai ne to da ita a ciki hmm, tambaya na biyu malam mace akwai bayani akwai bayan wasu malam hmm. yi tambayar sai mu zaka sa wai mata ce ta sa maganin kwari a cikin ɗakinta sai yarinyar ta ta ci ta mutu eh, tana da laifi hukuncin hukuncinta in ta yi sakaci tana da laifi akwai ta sa maganin kwari ta sa shi a bayyane wanda yarinyar ta ɗauka wani abin kirki ne ta ɗauka ta ci kaga wannan ta yi sakaci ya kamata in za a sa shi a sa shi wurin da yaro ba zai iya zuwa ba shi ne to insha Allah za mu tsaya nan to akwai na da ake ya za a yi mai ado sai ai ta mai da'awa za a ta mai da'awa ne a dinga ta mishi a nuna mai kyawawan halaye kila ya dawo ya gyara dan wani ya ga kyawawan halaye wani an bashi labari ne mara kyau game da musulunci da zaran ya ga kyawawan halaye shi kenan sai ya gyara Allah shi taimake mu a jiya mun fara magana kan ainihin tafsiri cewa muna so wannan karan a fara da wuri saboda dalilai to kafin dai a fara gudanarwa akwai waɗanda wanda suka bada gudunmawa wancan lokacin za su yi bayanin irin yadda suke gudanar da su sai a saurare su waye zai bayanin cikin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ya kasance mutum shekara da izinin malam an ba mu dama mun ɗan tallata ma yan uwa bayani kan asusun tafsiri wanda ma ne yake gudanarwa na ramadana wannan karan ma Allah ya kawo bayan ramadana wanda ya gabata kuma za mu amfani da wannan dama yi bayani, wato asusun wannan tafsiri mai albarka farko muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya azurta mu da yan uwa wanda suke da niyya na taimakawa kuma duk lokacin da aka bukaci hakan suna iyakan kokarin su muna fata Allah ya waita mana irin wannan nemi a wannan asusun namu na wannan tafsirin kusan shekara biyu kenan da ya gabata muka bude shi shekara na farko mun bude shi akan niyya a tara mutane talatin ne kowa ya kokarin ya ba da dubu wato bibiyu kowane karshen wata a yi wata goma ana yi aga bibiyu su goma ashirin kenan ko to mutane talatin aka ce za a ɗan tara wajen dubu ɗari uku abin da ya rage a cikin sauran kudin tafsiri sai yan uwa kuma su cika Allah bai kaddara mutane 30 din nan hada su gaba ba. kuma Allah bai kaddara a cikin wanda muka tara sun ba kowa ya bada dubu biyu wasu dai sun bada dari biyar biyar wasu sun bada dubu da daya haka dai muka gudanar da wannan a ƙarshen shekara na farko da muka buɗe asusun nan mun samu dubu ɗari da saba'in da wajen uku wanda wannan dubu ɗari da saba'in da uku malam ya yi murna da shi kuma ya taimaka kwarai wajen tafsirin wannan shekara shekara da ya wuce kuma duk da halin da ake ciki na matsi to shi ma dai asusun dai an bude shi kuma an nemi taimako shi abin da aka tara da kai na wancan shekarun ba an tara dubu ɗari da takwas dubu ɗari da dubu takwas an ga bai kai wancan ba amma shi ma dai alhamdulillah kuma sun yi kokari kuma sun yi musharaka da mu muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi to wannan karan ma insha Allah ba za mu kasa a ba kamar yadda aka bude a wancan shekarun wannan shekaran ma insha Allah wannan fata a bude shi kamar yadda aka saba budewa da wuri kuma mu tallata shi kamar yadda muka tallata a wancan karan fa'idan mu fada ma jama'a ko mu musu irin wannan bayanin shine mu nuna musu wani dama kullum idan an zo gab da gab ana ta buɗe wuta tafsiri tafsiri ba tara kuɗi ba ne ce to me yasa tuntuni ba fara ba da za a ce za a wani tsarin asusu wanda za a dinga bada wa duk ƙarshen wata ai da abun ba haka ya kasance ba da sauransu to gaskiya akwai tsarin wani asusun duk wanda yake da niyya na zai dinga ajiye wani abu duk ƙarshen wata zai iya samu na dan ni ne ma'aji na wannan asusun wanda ya bani muna da kyakkyawan tsari na mu sunan shi da amount da zai dinga bayarwa in ya kawo kowane wata za mu cikin da sunan shi wannan shine a takaice game da wannan asusun muna fata ɗan uwa za a yi kokari a yi musharaka da mu a cikin wannan alkhairi Allah ya taimake mu ya ƙara albarka a cikin dukiyoyin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi to ina ganin banda banda su wayannan akwai wasu ma akwai su malam akwai malam awwal shi ma ina ganin shi ma yana daga cikin wanda su ma suka hada irin wa'annan ainihin tawaga kuma suka taimaka din malam awul gayi can a can a gefe shi ma sun yi wannan sun ba da gudunmawa gaskiya su ma daidai gwargwaro na ganin ta wajen su an samu wajen dubu ɗari na ganin ta wajen su shi malam awul to akwai ire-iren su wanda ina ganin group group haka nan wanda aka yi dan a taimaka din to wannan taimakawan gaskiya da aka yi shine yake ci tafsirin dan da ba dan an yi wannan ba a wannan shekara ɗin da an samu tasgaro gaskiya to kamar yadda na ce hanyoyin da da muke bi don mu samu su ma kansu ba su da shi maganan islamiyoyi zai ga su ma islamiyya a lokacin nan suna buƙatar albashin da za su biya malaman su akwai islamiyoyin da har aka tafi sallah ba su biya malaman su to wanda bai biya malamin shi ba shi zai baka bai koshi ba zai baka wani abu to irin wannan sai ya zama to islamiyoyin kusan wato an samu matsala gaskiya ba mu samu yadda muka saba samu babu a islamiyyan kawai sai wasu yan kaɗan aka samu sannan akwai wasu wanda za su ke ba mu taimakon ma daga cikin masu wadata su ma wannan shekara shuru kan ji ba su ba mu wani abu ba to kaga in ban fara da wuri ba to kuma muka saki jiki mun dogara da wayannan mutanen aka ƙara samun matsala irin na wancan shekaran to zai zama to matsala mai girma to wannan shine dalilin da yasa aka bada shawara cewa za a fara da wuri to insha Allah taimakon da ake dan nema din nan a ce yaushe muke neman taimakon mana ganin ko nan laraba da gobe dan alhamis to insha Allah wancan alhamis mai zuwa za a fara ai wancan an sa alhamis da juma'a ne saboda lokaci ya zo gab da gab amma na ya wato alhamis za a nemi taimako juma'a karshen wata sai yayi wannan ya wato a haka haka Allah ta'ala ya zai mai tsoron Allah Allah ya taimake mu a samu dacewa a samu a rufa asiri insha Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik